muddin ba kama wannan shi'umin yaron san ba a kai ba da rayuwata da na famili na gaba daya ina nufin hatta ke kanki muna cikin hatsari ba zai daina bibiyan famili na ba na sani kuma idan har rayya ta kai gobe ba a ganta ba to ni ba na raba ɗayan biyu shi ya ɗauke ta shi zai sace ta ce sai an biya masa bukatunsa kafin ya sake ta to amma hajiya sai nake ganin san ko aljani ne shi ba zai iya shigowa gidan nan ba malama zainab bari karkace haka san ba ba karamin dan ta'adda ba ne. to Allah ubangiji ya mana tsari daga dukkan sharransa amin ya Allah wannan shirin yana nan akan Arrow 24 on demand